jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake haduwa a cikin sabon shirin ciki da gaskiya wanda muke tattaunawa da 'yan siyasa da waɗanda suke da alaka da 'yan siyasar ma a domin kare wato gidajensu ko kuma wato gwanayensu a matakai daban-daban a wannan rana muna tare da wato honorable abba rabi honorable za ka yi sallama ga masu kallon mu honorable dai ka fara yin dai sallama kafin sharhi ya biyo baya <laughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na'am to honorable abba Radio dai shine mai ba gwamna shawara akan harkokin da suka shafi al'amuran siyasa to a dunkulewa ne ne honorable abba Radio a cikin wannan shiri to alhamdulillah masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum da farko sunana wani rabul abu rabiu kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa kuma babban mai taimakawa gwamna na musamman ne akan wayar da kan al'umma akan siyasa shine a turance senior special assistant on political awareness kuma ni haifaffen jihar kano ne iyaye da kakanni kuma mun yi karatu daidai gwargwado karatu na alkur'ani sannan an yi karatu wanda shi kansa dan uwa na dan jarida ne nima na yi karatun jarida a makarantar legal daga baya kuma aka tsinduma harkokin kasuwanci da siyasa wanda kawo yanzu gashi nan ana tattaba abubuwa wato babban mai taimakawa gwamna na musamman mai ci kwarai da gaske <laughs> mai ci ai baka faɗa mai ci eh, gwamnan jihar Kano eh gwamnati girma gwamnan jihar Kano gwamnatin mu ta jam'iyyar APC ta halin yanzu karkashin jagorancin mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje OFR Kadimul Islam to a me ji hankalinka na shiga harkokin siyasa to wato a yanayi na yanzu wannan rayuwar da ake ciki dole ne mutane irinmu sai sun karkato da hankalinsu zuwa siyasa mun shiga cikin abin da ya jawo hankali na na shiga harkar siyasa abu biyu ne zuwa uku abu na farko mutane da yawa kullum suna zagin shugabanni amma idan ka ba su dama su ma wannan abun da suke kalubalanta akan wannan shugabancin shine za su yi su ma a matsayinsu na mabiya wannan shine abu na farko da ya ja hankali na na shiga siyasa domin mu ga yadda za mu kawo gyara akan wannan al'amarin sannan abu na biyu da akwai wani bangare a cikin al'umma da idan aka gansa a cikin siyasa sai a dinga cewa dan me wani zai shiga siyasa misali ko ka ga wani babban malami ko wani wanda ko wani basarake ya shiga cikin al'amuran siyasa sai a dinga challenges kuma wannan shine zai kawo gyara a cikin abubuwan da ake kokawa a kai wannan shi yasa muka shiga siyasa sannan abu na uku da akwai wato wasu mutane fitattu da suka hidimta wa al'umma a bangaren siyasa har yanzu an su ake wasu da yawa ba sa nan to wannan dalilin yake bani sha'awa mu ma mu zo mu gwada daman mu da sa'ad da Allah ya bamu akan wani al'amari mu ga yadda za mu taimaki al'umma watakila mu ma a ci gaba da yi mana addu'a da fatan alheri to a dukkanin waɗansu al'amura musamman kamar yadda ka faɗa ga abin da ya ja hankalinka mm-hmm. akwai manufa da ake son a cimma gaskiya ne me ake son a cimma mm-hmm. musamman a bangaren ka na ga matashi kuma sannan ga wata kujera da ko kuma wani wani mukami ko nauyi da mm-hmm. aka rataya maka na mai girma gwamna wanda za ka dinga wayar da kan al'umma musamman wato mai taimaka masa akan wayar da kan al'umma na wato harkoki na siyasa menene manufar da kake son ka cimma a matsayinka na kai honorable abarai to alhamdulillah wato komai manufarka ba za ka samu cikin wannan manufar ba sai ka haɗu da wanda mm. manufar ku ta zama iri da mm. wato hakikanin gaskiya shigan mu siyasa da akwai mutane da yawa wanda sun taka rawa a ciki amma wanda zan iya kama sunansa kai tsaye shine jagora na actat aminu abubakar dabu mm. wanda duk wanda yake kano da arewa idan aka ce aminu dabo abin da zaka faɗa a gaba shine alheri mm. to wannan alherin mu shine manufanmu a tafiyanmu a mm. matsayina na matashi mm. shine duk wanda ka ɗaga zaka ji yana alheri alheri kuma matasa ne suka amfana to mu burinmu shine ma taken siyasar mu daba alheri ne burinmu taimakon al'umma to wannan shine manufanmu kuma babban abun da ya burge mu mai girma gwamna a wannan gwamnati tasa zan iya lissafa ma wasu mukamai ba da yawa ba da ya tashi tun da aka kirkiri jihar kano eh. wato ba a taba yi mai ba gwamna shawara matashi kamata ba hmm. sai a gwamnatin kadimu laisula tun da aka kirkiri jihar kano aka fara siyasa hmm. ba a taɓa ba wa matashi wanda yake da irin shekaru na hmm. ka ba shi kujera ta special advisor na youth mobilization a jihar kano ba a taɓa yi ba sai akan mai girma gwamna yanzu yana nan a jihar kano matashi ne kamata honorable fahad damu hmm. idan ka ɗauki matasa 'yan uwana da yawa misali da akwai na education hmm. za ka gan shi matashi ne sa'ana hmm. da akwai na entrepreneurship wani rabul jamilu abdullahi zangon mata matashi ne in ka na education wani rabul jila na matasa ne to suna da yawa birjik yanzu ka duba ni wani rabul abbarabi dududu shekara ta nawa amma yanzu mai girma gwamna ya ɗauko ni ya ɗauko kujerun na ya ba wa jagoran aktat amin dabo shi kuma da aka bashi mm. sai ka tuno wancan taken na burin mu taimakon al'umma mm. mu ne muke yin hidima akan al'amuran siyasa sai ce duka kujerun nan matasa zai bawa kamar yadda mai girma gwamna yake wancan abun mm. ya ɗauko kujerun nan duka guda hudu ras aka jera wannan abun ya tada kura a siyasar kano kuma wannan kalubale ne ga kowane jagora ban ɗauke ba a kowace irin jami'a a jihar kano in dai baya yi wa mabiyansa da magoya bayansa irin wannan abin da lida ya yi wa magoya bayansa mm. to akwai alamar tambaya a kansa kowaye ko shine dalilin da yasa bayan ya ajiye jar hula kuma kuka wato tattara kuka ajiye to saboda an san ku a tafiyar gidan injiniya rabi musa kwankwaso ko sanata rabi musa kwankwaso ko gaskiya ne mm. wato hakikanin gaskiya ko da lokacin da muna sa jar hula mm. to ni ina bin aminu daba ne a matsayin jagora kuma kwankwasiya shi ke wa kara eh. a matsayinsa na jagora na wanda na kara ba ra'ayinka bace ba kenan ai aiki nake yi da shi eh. da nake yin aiki da shi to duk wanda kake dan halak a gurinsa a mm. matsayin kana ɗaya na uba mm. to bai kamata ya ce ga abin da za ka yi ba ka yi mm. amma ko lokacin da muna kwankwasiya wallahi tallahi duk rigimar da ake yi tsakanin konkosa da ganduje ko tsakanin kwankwasiya da gandujiya mu a lissafin mu da duk wanda yake da tunani da lissafi a siyasa mm. ganduja ne yake nasara gaba ɗaya ganduja ba duk rigimar ko wani a haɗa a munjibir, ko a haɗa a ina ne mm. gaba ɗaya in aka ɗauko lissafin tafiyar ko hatta shugabanci da aka ringa rigima tsakanin dogo da abdullahi abbas mm. ƙarshe me ya faru ka duba firamare election ɗin da aka yi duka ƙarshe me ya faru ai ba mu aka bawa ba saboda haka a dokan najeriya ai duk wanda aka bashi shi mm. shine da gaskiya mm. to tun da aka dinga ɗauko rigingimin nan ka duba ka gani yau mu ne a kotu yau mu ne a ina kaza kaza kaza to wannan abin da nake gaya ma ko kwasiya da muke yi mm. mun san ganduje bai mana laifi ba ganduje aiki yake yi gani aka yi zai fi su aiki aka ɗauko rigimar da watakila a haɗa shi da 'yan kano kuma Allah ya taimake shi yana yin abin tsakaninsa da Allah zuciyarsa bayi da rikon kowa mm. mai girma gwamna ba shi da haushin kowa a jihar Kano mm. shi isa Allah ya ta buɗe zuciyarsa ya ta aiki ya ta aiki ya ta aiki mm. wallahi shi isa kaga yanzu baya shan wahala salaman salaman duk inda zai shiga to wannan shine dalili ni Aminu Dabo nake bi tuntuni ba kwankwasiya ba to yanzu wato dama can ba kwankwasiyar kake yi ba ko kuma baka goyon bayan abin da suke yi ai wato ita kwankwasiya da kake gani mm. da mai girma zababben gwamnan jihar kano eh. da mai girma jagoran ma'aktar aminu dabo mm. ai su ne kwankwasiya Da mm. kuma shugabanta injiniya rabi suleiman bici ai yanzu yana nan to ya za a ce kai kana jagora misali amma kullum mutanenka suna zaizayewa kuma a ce kai ne mai gaskiya kuma kai ne babba kai ne mai gaskiya to dole za a zo a tambaya shin idan ka ɗauki daga lokacin da aka yi gwamnati ta farko wannan cinnan cinnan zuwa yanzu ka ɗau kwamishinonin da suka yi a lokacin gaba ɗaya ina baka wannan misalin ne sai ka ɗauka ka ga wane ne yake tare da gwamna na yanzu wane ne yake tare da tsohon gwamna eh. ita ce za ta baka amsa hmm. idan ka ɗauko 'yan majalisar a lissafin ku suwaye suka fi yawa kai nake so ka wa kanka a ai kai kai ne a cikin siyasar ai wannan abu ne a zahiri idan ka ɗauko list ɗin kwamishinoni da suka yi a mm. farko mm. ka irga su guda nawa ne mm. za ka ga mafi yawanci wato 85 cikin 100 suna tare da ganduje yan majalis kwarai da gaske waɗanda da suna waccan tafiyar ta kwankwaso ai ka lissafa ka gani idan ka ɗauko 'yan majalisar tarayya 85 zuwa 90 suna tare da ganduje idan ka ɗauko 'yan majalisar jiha ina ma fa magana ne wannan cinna cinan tuwon siri duka mm. idan ka ɗau advisor wato gaba ɗaya idan ka ɗauki gwamnatin mm. sai ka ga wato kamar an yi sabinti tati ne ganduje ya kwashe nasa nawa ya kwasa kenan gaba ɗaya tuntuni ai suna tare da shi saboda ita siyasar kano mm. abin da take bukata wato lissafi ne me 'yan kano suke bukata ba aiki ba to an yi aiki me abin rigima yanzu kuna da ayyukan da za ku nuna ku la ilaha illallah ai da akwai wani abu da mai girma gwamna yake yawan faɗa an tambaye shi mm. a ce a ganinsa mm. waye fi aiki a cikin gwamnoni yana yin wani tawaru mm. yana cewa a hudu bako sai ya ce rimi sai ya ce mai girma tsohon gwamna kwankwaso amma lokacin ba a dawo gwamnatin nan ba ta biyu amma yanzu ina tabbatar ma duk cikinsu da akwai wanda ya gada da ake ciranta kano ko da mai karo an fika wace shi kenan dangi ga ƙasa ga tsakiya ga sama to wannan al'umma suke so kenan yan jihar Kano in ba sa so ai da tuni sun yi magana ga wata gadan nan a asibitin nan na Murtala shakaribin mm. layi Nasiru Kabara mm. ga ta kofar mata nan ana yi yanzu tana ta tafiya mm. ga gada kofar ruwan da fasin ga ta madobi yanzu ka duba gadan nan ta singa da aka yi kashi sha biyar a cikin ɗari mai girma gwamna ya zo ya ƙarasa. kashi sha biyar aka yi kashi sha biyar mala ba a ci kashi hamsin ba kuwa ba mala ai kana fita mm. kana jin abubuwan da mutane suke faɗa mu muna abubuwa ne a bisa mu abin da muka fahimta bisa adalci mm. da kuma abin da muke ji da kunnuwanmu mutane suna faɗa to bari mu dan karbi sakon talla in yaso sai mu dora mu ji ci gaban ayyukan da aka yi waɗanda za ka bayyana wa al'umma masu kallon mu kar manta wato shirin eh, wato ciki da gaskiya kuke kallo ah, muna tattaunawa da honorable abba rabiu za mu karbi sakon talla mu dawo Jama'a Assalamu alaikum ga sabbin jadawalin shirye-shiryen mujallar matashiya labarai da rahotanni zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun litinin talata alhamis da kuma asabar da misalin karfe takwas da rabi na dare za mu ke kawo muku takaitattun labarai a shafinmu na facebook mai suna mujallar matashiya yayin da shirin abokin tafiya zai ke zuwar muku sha shida ga kowane wata shirin zamantakewar ma'aurata zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun litinin da misalin karfe goma na dare sai shirin mai farin jini na 'yar cikin gida da muke tattaunawa da 'yan jarida da waɗanda suke da alaƙa da aikin jarida za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun talata da misalin karfe goma na dare yayin da shirin ana yi da kai wanda ke taɓa dukkanin ɓangarorin da suka shafi al'umma baki ɗaya za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun laraba da misalin karfe tara na dare shirin rabin ilimi da kuke aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addinin musulunci da rayuwa zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun alhamis da misalin karfe tara na dare shirin sirrin ma'aurata za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun juma'a da misalin karfe 8 na dare shirin kuma tso mu tattauna wanda muke kawo muku shi kai tsaye za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun juma'a da misalin karfe 9 zuwa 10 na dare shirin dandalin Kannywood wanda muke leƙawa masana'antar shirya fina-finai za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun asabar da misalin karfe 8 na dare shirin ciki da gaskiya da muke tattaunawa da 'yan siyasa za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun lahadi da misalin karfe 8 na dare ku kasance da mujallar matashiya a dukkanin shafukan sadarwa kamar youtube mujallar matashiya instagram mujallar matashiya facebook mujallar matashiya har ma da twitter at m matashiya domin karanta labarai da rahotanni za ku iya ziyartar dandalinmu na yanar gizo matashiya.com mujallar matashiya mujallar matashiya mujallar matashiya Thank you. Masu kallon mu barkan mu da dawowa duk da kasancewar wato akwai an ce wannan ciki da gaskiya mm. <laughs> wuka ba ta huda Gaskiya ne. Ah, dukkanin abin da mutum ya shiga mm. ah, zai yi ne ba mamaki akwai waɗanda suke shiga siyasa su domin ko kuma neman mukami ko mm. kuma domin wata manufa ta su ta karan kansu kai me ya shigar da kai misali yaya ka ji lokacin da aka baka wannan kujera to alhamdulillah wato shi kansa sunan shirin na ciki da gaskiya wato idan ina kallon sa mm. wato sai na ji ma kamar mu da mu ake mm. shi ciki da gaskiya mm. kuma sai na ji kamar ma da gwamnatin mai girma gwamna ake domin wannan tambaya da kai ya na ji lokacin da aka bani mukamin nan to da farko na ji daɗi kuma na yi wa Allah godiya kuma abu na biyu ban yi mamaki ba abin da yasa ban yi mamaki ba saboda Allah subhanahu wata'ala da kansa yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma hal jaza'ul isan illa isan hmm. kuma kowane dan adam so yake idan yayi abu karama masa hmm. a addinin musulunci ne kawai hmm. ba a so wato kamar yadda a al'ada aka ɗauki biki in kayi biki a rama ma biki to a ɓangare na hukunci ne irin abin da ya shafi addini sai dai kai abu dan Allah amma a siyasa duk dama abin da ya kamata in kai abu a san kayi kuma aima yi ma ramako to mu mai girma gwamna ya mana ramako kuma mun gode wato kana nufin ka ce ka yi masa hidima kafin ka samu wannan dama kenan eh an yi masa hidima kuma hidimar da nake ganin ni dai mm. a zatona mm. da kuma abin da na zaga na gani mm. ba na jin ma muna da sa'a abin da ya sa a abin da aka yi a jihar Kano kakab din siyasa duk yan siyasa abin da kuka yi kwarai da gaske ba wanda ya kamar ku ni haka nake gani saboda abin da ya sa na faɗa haka wato lokacin da zamu dawo jam'iyyar apc tare da jagoran mu'aktar aminu dabo wato mutane a lokacin da yawansu su ya rufe gani suke yi wato kamar gwamnati za ta faɗi eh. mu kuma da muka yadda allah ne yake yi hmm. mun san ba abin da zai faru sai abin da allah ya kaddara hmm. shi yasa da zai tafi jam'iyyar apc wallahi azimu bai tafi daka ba bai yi mana gaban kansa ba hmm. sai yana abuja ya kira na a waya ya ce na tara mana mutanenmu da muke mitin na suke harin kwamiti na gidansa hmm. na taro su kakaf ɗinmu muka zo a ofis muka zauna hmm. ya ce to ga abin da ake so menene mafita a lokacin kowa abin da ya ce masa mai girma lida jagoranci kake mana duk abin da ka yanke mun bi ya ce a'a jagoranci irin wannan ba a tafiya kai tsaye a can baya rashin adalci aka yi mana shi isa muka ƙi mu bi to kada mu zo mu kwatanta wannan rashin adalcin daga baya abu ya zo ya caɓe ya ce to yanzu ya za sai muka raba kano gida uku shine wannan abin da na gaya ma a baya muka yi daki daki muka je local government by local government ka duba karfin structure da mutane irin na Aminu dawo. local government sai na je local government guda uku a rana daya sai da muka kewaye Kano kakaf dinta muka ji ra'ayinsu kowa ka yake cewa a tafi jam'iyyar apc dalilinsu shine mai girma actus aminu dawa kensa shine aleri mm. saboda haka tunda gwamnati tana bukatarsa a koma jam'iyyar apc a zo a haɗa kai a taimaki al'umma mm. allah ya taimake mu ralin da muka fara tafiya ranar ba na mantawa shine karamar hukumar ɗanbata a karamar hukumar batta wannan ralin shine duk wanda yake jam'iyyar da ba apc ba a jihar kano ranar bai bacci ba saboda mutane mutane tun daga kano da za kano layin in ka ga mota za ka ganta da bana aminu dabo a ciki za ka ga mutane da t-shirt din aminu dabo da gwamna za ka gansu da wula an sa dabo a leri ne wannan mota kowa na ciki da an yi wa mutane walfaya alherin nan ya taba su an je mai girma gwamna ya ga zunzurutun al'umma aminu dabo mm. kuma ba wai iya na portfolio kalgamen bane ba mm. mutane ne kawai na cikin garin nan mm. yan ɗaiɗaiku mutanen da muke harka da su in za mu je ɗaurin aure kuma su ne suka je can daga wannan ranar ita kanta jam'iyyar apc ta gane cewa an yi babban kamu kuma da akwai abin da zai faru na alheri fiye da zaton su a 2019 kuma wannan abin ina tabbatar ma shi ya haifar da wannan ɗa mai ido domin a bidiyo yanzu da zan kunna ma za ka ga mai girma gwamna yadda yake wa aminu dabo jinjina yana tafi ya ji daɗi ga mai girma kwamandan yaƙi wani rabul murtala silagaro yana wa aminu dabo daɗa ga mutar ishak ya kasa haka yake da hannu yana masa jinjina mutane suna dabo dabo ana tafi to wannan abun dama wannan fa al'ummar kafin mu shigo gwamnatin mu muke rike su ba gwamnati shi isa mu wannan aikin dama a kansa muke ko shi jagora akta amin dabu ai ofis ɗin da ya bani dama sa ɗinsa ne na political sai mai girma gwamna watakila wannan abun ya duba kokarin da muka sai shi ma ya ce dawo nan mm. ka ƙara zama ssa political awareness mm. to kaga ba sabon aiki ba ne mm. illa iyaka abin da yake gaban mu shirye-shiryen da muke yi dama a can da akwai yunkurin da muke na uh, wa da mutane aikin yi mm. irin taimako da foundation ɗin jagoran mu actors da abu take yi mm. na kudin makaranta mm. irin harkokin asibiti da hadda aure da yake irin wannan abubuwan to duka wannan abu ba bako bane ba a gurin mu kuma wannan ofis din a can dama ni nake jagoranta to yanzu cankatakas abun ya dawo karkashin wannan ofis kuma za mu ci gaba da turawa da gwamnati request na neman alfarma a bisa wurmi na wannan ofis namu duk abin da ya shafe shi wanda zai taba al'umma mm. insha Allah yanda al'umma suke cincirin da suna zuwa ofis din nan namu ko da yaushe mm. kuma tare da haɗin kanku musamman wannan tasha tamu ta matashiya mai albarka mm. za mu ci gaba da haɗa kai duk inda muka ga ko a federal government ko a state level ko ma a wajen siyasa ne wani abu da ya shafi wannan namu da zai taimaki al'ummar mu za mu faɗaɗa za mu ci gaba da yanda al'umma za su amfana insha Allah to a wannan lokaci wani rabul zaka yi sallama ga masu kallon mu saboda lokaci ban san da me zaka daure ba sannan kai mana sallama zuwa lokaci na gaba kuma insha Allah ma iya gayyato ka cikin wannan shiri domin mu je inda aka kwana ko kuma nasarori da ci gaban da aka samu musamman karkashin wannan ofishi naka to alhamdulillah da farko zan wa mai girma gwamna godiya dr abdullahi umar ganduje a bisa wannan dama da ya bamu kuma muna masa addu'a Allah ya tsare shi ya kare sa da shi da iyalansa yadda aka fara lafiya kuma Allah ya taimake mu gama lafiya godiya ta biyu ga jagora na actor Aminu Dabo yadda yake nuna mana kauna da yarda da amana muna roƙon Allah ya ci gaba da bamu aminci tsakaninmu da shi kuma duk abin da zai kawo fitina ko wani abu na rashin jituwa da zai zama mun kauce wani layi da ba nasa ba Allah kada ya kawo wannan yanayin abu na uku muna ƙara kira ga al'ummar jihar kano da su ba wa gwamnatin jihar kano haɗin kai ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna su buɗe kunnuwansu da idandunansu na basira a bisa wannan ayyukan alheri da ake yi su ci gaba da addu'a allah ya taimaka masa ya taimaka mana ya samu gama lafiya godiya ta ta hudu ga wannan gidan talabijin mai albarka na mujallar matashiya irin hubbasa da suke yi musamman a kan wannan ofis domin a gudu tare a tsira tare su ma yanda suke abubuwansu na taimakon al'umma duk mun san kokarin da suke yi to muna musu fatan alheri kuma muna musu godiya Allah ya bamu nasara gaba daya na gode sosai kwarai da gaske to amin amin honorable la'abba rabi'u kenan babban mai taimakawa mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan al'amuran wayar da kai a fannin siyasa a madadin sa da wanda ya sada mu da ku Amr fly Ibrahim sunana Abubakar fly Ibrahim nake cewa mu hada wani makon a cikin wani sabon shirin na ciki da gaskiya salam.